Eh, mu yi kira ga jama'a da suke zaune cikin sifirin lakcar wannan gefe da yake cikin niger mun ce musu mun ba su wa'adi zuwa litirin karhe shidda na maraice su huto dukansu su dawo cikin garuruwa da suke eh, waje da ruwa ba mu ce musu ba ku gari kaza ko gari kaza su za su zaɓi inda za su je amma abu guda muka ce musu su fito daga cikin tsibiri to yanzu a lissafi da muka yi tsibiri da abu ya shafa ya sun kai wajen ɗari da goma sha biyar tsakanin departament gegime da departament busu to refe gegime ya ce mi mutane suna nan suna fitowa to lalle kamar inda ka sani mutane an ce musu fito ba za a bar su haka ba mu ba mu ba za mu taimu ɗauko su mun ce musu su fito amma in sun fito dangance da inda suka zo suka zauna suka zaɓi za su zauna akwai tallafi da za a kai wannan mutanen da za su fito noma kiwo da kamun kihi ne sana'a su wani irin yanzu sana'a ne za su yi wani irin tallahi ne za ku kama musu wannan mutanen za su yi eh, na da dai zan ce maka ga bisa lissahi da muka yi mutane da abu zai shafa an yi lissahi mutane da suke cikin garuruwan na sun kai kamar mutum dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar amma kahin ma mu ce musu fito da yawa cikin su sun riga sun fito tun ba gaya musu ba kenan wanda suka yi saura ne a gaya masu fito dan mutane in su fito lalle an san dama aikin kamun kihi da kiwo Eh, da noma suke a can amma ai tun lokacin da aka ga wurin na dan ta'addi sun fara shiga ya san duk ayyukan nan in sun yi shi ma ba su ba suke cin moriya ayyuka da suke waccan nan ta'addi suke cin moriya ayyuka da suke to kenan in sun fito yanzu dai za mu taimaka musu eh ba mu san ba kamar kwana ko watanni nawa za su zauna a nan ke amma duk tsawon da abu ya kama za mu taimaka musu kun tahi kun ga ga kun ga dajujukan duka yanzu a ina muka kwana menene zamu iya rike a cikin wannan abubuwa lallai eh, mu da ministan harakokin cikin gida da ya zo da sunan shi da sunan ministra na tsaro mun shi a karamba zauwan eh, mu eh, ya nuhi abu biyu tabbata ma yan niger da sauran kasashen duniya karanga yana a hannun jami'an tsaro mu na daya na biyu kuma dan ta'addi an kore su daga nan to mun je mun ga irin barna da suka yi lallai sun yi barna sun kashe mutane sun yi barna da yawa waje game da dukiya tun da sun kone gari to dangance da abin da suka yi wannan shi yasa a ma'aikanta niger ka ce to talakawa yan uwanmu talaka da suke can su fito filin nan don dan eh, ta'addi su zo su shiga cikin jama'a su goye ko ko su zo su ciuta musu su da kansu kenan su fito su bar wuri su bar ma wuri eh, sojoji su da kansu za su je su tattace su share wuri lokacin da aka san babu komi ko a ya koma wuri ya kama aiki in ce ma eh, al'umma Niger da sauran mutane da suke zaune a Niger musamman a cikin jihar Difa da su kwanta kwantar da su kar wannan abin da aka yi a karamga ya buga musu hankali lalle sun kashe muna mutane abu ya yi muna ciwo amma dama ya ƙi haka ne kar su yi tsammani wannan zai sa ɗan ta'addin nan su samu galaba bisa mu lawan bukar sashen hausa na murya amurka daga difa Muhammad